yi? ko kuma idan mutum yana da alwala sai ya bacci idan ya farka zai yi sallah yaya zai yi a farkon tartibin mun ga da imam malik ya kawo mana lokacin sallah kamar wato farkon abin da mutum ya kamata ya yi ya san lokacin sallah domin sai lokacin sallah ne ya yi sannan za a neme shi da ya yi sallah ɗin to ya san lokacin sallah sannan in ya tashi zai je masallaci ya tabbatar yana halin da bai bai kamata ya shiga masallaci ba shine kar ya zamanto ya ci tafarnuwa ko albasa to sannan kuma ya soma tunanin sauran sharuɗan sallah shine alwala ya faɗi yadda sai ya mutum zai alwala to sai abubuwan da suke warware alwalar a su ne yanzu imam malik zai soma kawo mana su a wannan babin قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره وان حديث امام مالك يروي شو دغ مالمين ابو الزناد عبد الله بن ذكوان دغ الاعرج عبد الرحمن بن هرمز دغ ابو هريره من امبت cewa wana yana daga cikin mafiya ingancin isnadin da aka ruwaito hadisi da shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkanin waɗanda suka zo a cikin wannan isnadin duk mun yi bayanin tarjamar su da shi Abdullahi ibn Bakwan da shi al-A'raj عن أبي هريرة دج أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا استيقظ أحدكم من نومه إذا أنت يتاكي دج برشنسا فليغسل يده يوانس هننسا ma'anar yadda a nan wajen alkaf wato zuwa wuyan hannu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi tun kafin ya sanya hannun a cikin ruwan ba wudu'u ba mun ambaci cewa akwai bambanci tsakanin aikin da kuma abin da ake aikin da shi bambancin kawai a wasalin wawu ne a wasalin farko din ne wudu alwala wudu ruwan alwala suhur shin sahur sahur abincin sahur wujur zuba magani a wa mutum tsoron magani wajur shi kansa magani to haka wannan mutsari ne a lugan larabci fa'ul da fu'ul ah, yace annabi sallallahu alaihi wasallam kar ya sanya hannunsa a cikin ruwan alwalansa fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu domin ɗayan ku bai san a inda hannunsa ya kwana ba wannan bi masabar illa ne wato kamar illar abin da yasa zai wanke hannunsa kenan wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana shi domin bayanin yaya mutum ya kamata in ya tashi daga bacci zai yi alwala tunda aka ce fala hutu wa fi ne kare sa hannunsa a cikin ruwan alwalarsa ai ga ana maganar ya tashi daga bacci in zai yi alwala ne ba wai kawai in ya tashi daga bacci kafin ya komai sai ya wanke hannunsa ba a'a idan mutum ya bacci ya tashi ya zo zai yi alwala ya kawo ruwan alwala to kar ya tsoma hannunsa a cikin ruwan har sai ya wanke shi kuma haka wannan riwayar ta zo sai ya wanke shi ba a faɗi adadi ba ko sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ba a faɗa ba a wata riwayar ta ibnu khuzaima falyafsilhu marratayn aw talatan amma shi amma a riwayar ta zo a cikin sahih muslim ta abokin imam malik a wajen neman ilimi shine sufyan ibnu uyayna malamin mutanen maka kamar yadda imam malik yake malamin mutanen madina a wannan zamani malamin mutanen makka ne sufyan ibn uyayna al-hilali a shi da ya ruwaito hadisin daga malamin nan nasu abu zinat sai yace falyaghsil yadahu salasa a wata riwaya salasa marrat ya wanke hannunsa sau uku ba tare da shakka ba ba tare da kuma rashin ambaton adadi ba sai ya ambata cewa sau uku mutum zai wanke hannunsa to a wannan wannan hadisi ya nuna mana abin farko da mutum zai in ya tashi daga bacci ya tashi zai yi alwala to sai dai an yi saɓani kowane bacci ne ko kuwa sai baccin dare kawai in mutum ya kowane bacci ne ko ku sai baccin dare jumhurin malamai sun tafi akan cewa a kowane bacci ne sawa'un baccin dare ko baccin rana waɗansu malamai kuma suka ce baccin dare ne shine maganar imamu ahmad ibn hanbal hujjar su ko shine ai karshen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu domin ɗayan ku bai san a inda hannunsa ya kwana ba bata yabitu baitan wa baitutan wa bayatan abinda ake nufi da albaituta ko kuma albayat shine mutum ya kwana a cikin abu eh, ya kwana a cikin abu fa bitu ura'in nujum bitu ura'in nujum na kwana ina ina kirga taurari masu soyayya a lokacin jahiliya idan masoyiyar tasa sai masa abin da baya tsammani to in ya tashi da daddare sai ya kasa bacci sai ya kwanta ya rinka kallon taurari suna tafiya ya ga wannan ya taso ya ga wannan ya taso duk sai ya kirga taurarin sama da idan su zai iya gani kaga bai yi bacci ba ya kwana yana yin haka to laraba sukan ce fa ura'in nujum ya kwana yana wato dakon taurari a wannan to sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya dayan ku bai san a ina hannunsa ya kwana ba kaga sai yayi maganar kwana saboda haka baccin dare ake nufi dan haka suka ce wannan hukuncin akan baccin dare ne amma baccin rana iyasi za a yi ba za a ɗauke shi bisa da ƙarfin yadda baccin dare yake ba don haka su a wajensu idan mutum ya tashi da daddare bai halatta ba wajibi ne kafin ya yi wanka kafin ya sanya hannunsa a cikin ruwa ya zamanto ya wanke shi a cikin ruwan alwala ya zamanto ya wanke shi sauran malamai ku suka tafi akan cewar wannan umarni wannan umarni a baccin dare da baccin rana duk ma'anarsu ɗaya domin suka ce illar da ake guda a cikin baccin dare a baccin rana ma za a iya samun ta domin illar shine ana shakka yayin da mutum yake bacci ta yi hannunsa ya fada kan najasa ko hannunsa ya fada kan dauda idan kan najasa ne kaga wanke hannu ya to tilas kenan in ku kan dauda ne ya to mustahabi ko kuma ya zamanto yayin da yake bacci ya soshe soshe ta yi wajen susar ya susa inda ya zamanto matattaran najasa ce domin musamman a su a wancan lokaci kamar yadda muka yi bayani yawa yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almuhajirun sun kasance a tsarkin hoge suke yi ba sa tsarki da ruwa tunda tsarkin hoge suke yi ba mamaki mutum yana cikin bacci garin soshe-soshe ya je ya sosa inda yake akwai gurgudin najasa a wajen in ma ba najasa ba ya je ya sosa abin da yake idan ya shiga cikin idan ya shiga cikin ruwan na alwala saboda ruwan na alwala dan kankani ne zai sanya shi ya sa masa kyama a cikin zuciyarsa yayin da yazo zai ci gaba da alwala da sai ya zama zamanto wannan ya sa shi ya je zubar da ruwan kaga yayi barna ko musamman a wancan zamani da yake ruwan da ake da karancin ruwa kaga wannan bai dace ba to ko ba ma ba a wancan zamani ba ko a wannan zamani kamar yadda muka kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar cewa mutane za su zo a ƙarshen zamani da suke wuce iyaka wajen addu'a da wajen alwala yana daga cikin wuce iyaka wajen addu'a mutum ya rinka barna wajen amfani da ruwa kaga ina amfani ka zo za ka yi alwala sai ka ga ruwan yayi dauɗa sai ka kwararar da shi saboda rashin bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ka ji wannan umarni shikenan sai ka iya amfani da ruwan to ganin cewar a wannan ma'ana wato cewa hannu ya fada waje wanda yake na najasa ko wajen dauda zai iya faruwa yayin da mutum yake bacci da daddare zai iya faruwa yayin da mutum yake bacci da rana don haka jumhurin malamai suka ce in dai mutum ya bacci ya tashi sawa'un baccin dare ko baccin rana ya wanke hannunsa kafin ya tsoma shi a cikin kwaryar alwala to sannan abu na biyu da malamai suke bincike a wannan hadisin ne cewa shi wannan umarni wajibi ne ko ko mustahabbi ne domin zahiri dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni yayi yace fala yudkhil yadahu fi falyaghsil yadahu eh, qabla an falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina ya wanke hannunsa tun kafin ya sashi a cikin ruwa kaga umarni ne to zahiri kuwa in aka ce umarni ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana nufin tilas ne a yi sai an samu wani dalili da yake nuna cewa wannan ba tilas bane domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba dan kan tsana ta ma al'umma ta ba da na umarce su da yin aswaki yayin kowace alwala kaga sai da na umarce su amma kaga yin aswaki mustahabbi ne sai dai umarni bai zo ba bi ma'ana tilastawa wato bi ma'ana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da yin aswaki da ya zama to tilas wajibi ai to wannan umarnin zahirinsa kaga dai umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fal yabsil sigatul amr ga lam ma ta amr ya wanke hannunsa ya wanke hannunsa to imam ahmad shi ba shi da wani rikici da wannan ya tafi a zahirinsa yace wannan umarni ne da yake nuni da yake da yake tabbatar da umarni ne na wajibi na wajibi amma a wankan amma a baccin dare wani maganar imam ahmad nan waɗansu malamai kuma daga cikin malaman zahiriya suke kuma wani irin bacci ne tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanki a wanke hannun a wanke hannun kuma kasancewar cewa ya yi min naunihi in ɗayan ku ya tashi daga baccinka bacci ya dace ko baccin dare ne ko baccin rana saboda haka malaman zahiriya suka tafi akan cewa wajibi ne idan mutum ya tashi yin alwala bayan ya yi bacci ya tsoma hannunsa a cikin ƙwarya ba tare da ya wanke shi ba to wannan ya saba ma Allah sai ya yi istighfari waɗansu daga cikin su ma suka ce wannan ruwan ba zai iya alwala da shi ba to amma jumhurin malamai sun taba akan cewa mustahabbi ne mafiya yawan malamai shine maganar Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa mafiya yawan su sun tafi akan cewa wannan umarni mustahabbi ne to idan malamai sun ce wannan umarni mustahabbi ne me yasa shi suka mai da shi mustahabbi bayan ga shi zahirin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajabci ne gashi kuma ya yi umarni da haka sai suka ce ai a ƙarshen hadisin akwai bilala akan cewar ba yana nufi na tilas bane domin cewa ya faɗi illar illar ba ku san a inda hannun ku ya kwana ba da daddare bi ma'ana shakkar da kuke yi akan cewar akwai najasa a hannunku ko babu najasa wannan shakka ita ta sa ku ya kamata ku wanke hannunku to sai suka ce tunda ku mun sani cewa idan mutum yana shakka ko akwai najasa a jikinsa ko babu najasa a jikinsa ba wajibi ne ya wanke ba mustahabbi ne tunda yaqini shine cewa babu najasa samun najasa shakka ne dan haka ba zai tashi daga yaqini ba saboda shakka dan haka sai suka ce nan ma wannan hukuncin zamu dauka mustahabbi ne mutum in ya tashi daga bacci sawa'un baccin dare ko baccin rana kafin ya tsoma hannunsa a cikin ruwan alwala to mustahabbi ne gare shi ya wanke ya wanke hannun kuma sannan suka ce wanda waɗansu suna ganin cewa wannan hikimar da aka faɗa a ƙarshen hadisi nan shine dalilin umarnin cewa saboda gudun cewar akwai najasa a hannun waɗansu kuma suka ce a'a ba wai saboda wannan bane hukunci ne na bauta ta ta'abbudi ne daga Allah maɗaukacin sarki wato bi ma'ana da ka san inda hannunka ma ya kwanta alal misali idan ka kwanta ka nannaɗe hannunka ko ka sa safar hannu kai bacci idan ka tashi za ka wanki idan ka tashi za ka yi alwala wannan hannun da ka nannaɗe shi da safar hannu sai ka wanki ba za ka tsoma shi a ciki ba ka ga nan wajen ai babu shakka ce baka da shakka cewa hannunka da tsarkinsa amma su sai suka ce umarni ne na ibada baka san hikimar wannan umarni ba don haka a yi aiki da wannan umarnin Allah zai baka lada to waɗanda ku suka ce umarni ne wanda yake an bayyana hikimarsa sai su ce a'a idan ka kwanta ka lulluɓa hannunka alal misali ta sa safar hannu to in ka tashi za ka iya kawai tsoma hannunka a cikin ruwan alwala ba tare da ka wanke ba domin ka san inda hannunka ya kwana in ga bambanci tsakanin a sabanin malamai akan wannan al'amari da waɗansu daga cikin su kamar Imam Malik a wata riwayar ya ce wannan umarni ne na bauta ba a san hikimarsa ba saboda haka sawa'un ka tsara hannunka ko baka tsara hannunka ba in ka tashi za ka yi alwala sai ka wanke hannunka kafin ka koma shi a cikin ruwa waɗansu kuma suka ce a'a wannan hukunci yana da illa don haka idan ka tsara hannunka ba sai ka wanke shi ba kafin ka tsoma hannunka a cikin ruwan alwala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace fi wudu'ihi ya wanke hannunsa wato kar ya tsoma hannunsa ya wanke hannunsa kafin ya sa shi a cikin ruwan alwalansa wannan ana maganar ruwan alwala da yake a cikin eh, ƙwarya ko buta wanda yake bisa al'ada yawanci haka so kasance suna alwala ko a cikin tasa kamar yadda aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullahi ibn Zaid ya je gidansu su mutanen madina al-ansar sai aka kawo masa ruwa a cikin tasa ta tagulla ya yi alwala daga shi ya karkata tasar a hannunsa ya wanke hannunsa kafin ya so tsoma hannunsa yana wankewa wato bakin abu ɗaya ke ba irin kusan da ya ka ga wani hadis da aka ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi awwala daga ibrik daga buta wadda take ake wadda take wadda take da baki yawanci dai da ƙwarya ce da ka ji an ce mata ko ina a wudu'ihi ko kuma a taur to saboda haka wannan hukuncin ya ke ɓanci wato wurin alwalar abin a wato tasar alwala ko butar ko ƙwaryar alwala da ake da ka yi da ba zai yiwu ka ɗebi ba sai ka tsoma hannunka a ciki ko kuma ka karkata wato wuyan ƙwaryar ya kwarara a kan hannunka amma idan da kamar a ce a gefen katon tafki ne fa ko kogi da yake gudana eh, ko kogi da yake gudana shi yaya mutum zai yi to jumhurin malamai da suka tafi da cewa akwai illa a ciki suka ce wannan babu laifi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yahu wudu'ihi ruwan alwalansa ruwan alwala shi wato ruwan teku ko ruwan kogi ko ruwan tafki ko ruwan baho shi ba za a kira shi wazo ba ya fi karfin a kira shi wazo ya fi karfin ruwan alwala shi ya sa ma za ka ga a cikin tafan fiqhu kamar inda Abu Muhammad ibn Abi Zaid al-Qayrawani Allah ya kikansa yake to a cikin risala misalin wato idan wa qalilul ma'i yunajjisuhu qalilun najasa sai ya da misalin qalilul ma'i ruwa mai ruwa wato ruwa wanda yake kadan da misali yake to ka aliyatul wudu' kamar ruwan alwala ƙwaryar ruwan alwala wato ƙwaryar take rike da ruwan alwala wanda ba yawa gare ta ba amma idan ruwa ne na tafki to suka ce jumhurin malamai suka ce kawai za ka iya tsoma hannunka kai alwalarka amma masu cewa umarni ne na ibada wanda yake take riwaya ta biyu wajen imam malik kuma shine ra'ayin waɗansu daga cikin ahlul zahir masu cewa wannan umarni ne na ibada ba mu san hikimar ba sai suka ce idan mutum ka zo ka samu wannan ruwan karasa abin makamfaci mm, to sai ka tsoma gefen rigarka ko gefen rawaninka a cikin teku ka ɗauko ka matsi a kan hannunka ka wanke hannun sai haka har sau uku sai aiki da hadisin nan sannan ka so sanya hannunka kana wankewa sai an yi saboda umarni ne na ibada ba a kai hikimarsa ba eh, ba a hikimarsa ba to amma a zahir zahirin magana shine cewa asali wajen wajen umarce umarcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukunce hukuncen shari'a asalin su a bayyana illar su sai idan malamai sun buga sun buga sun yi tunani sun rasa gano illa daga hanyoyin da ake gano illa a cikin usulul fiqh akwai hanyoyin masu ɗaliban ilimi za su zo a cikin ilimin usulul fiqh yanda ake gano illa yanda ake gano hikimar wani hukunci to idan sun buga sun kasa gano hikimar hukuncin sai su ce to wannan Allah ne kawai yake yi shi dan bauta gare shi da haka mun san abin ba mu san abin ba kawai mu aikata kamar yanda yake in muka tashi sallah a zahar mu yi bayan bayan bayan karkatar rana daga zawal eh, ba mu san hikimar haka ba sallar la'asar ma ba mu san hikimar sanya mata wannan lokaci ba babu wata hikima illa wannan ta'abbudi ne to suka ce wannan sai idan an rasa bayanin hikimar suna, to amma wannan kamar wanda yake a cikin wannan hadisin bayanin hikimar ya zo don haka suka ce a cikin hali irin na wannan babu laifi mutum ya je kawai ya tsoma hannunsa a cikin ruwan abin nan ruwan kogin ko ruwan tafkin ko ruwan bafa haka zalika ma ballantana kuma mu yanzu da yawa yawan mu da yawa yawan yanzu a birane abinda muke da shi ruwan famfo ne in ka buɗe ruwa zai kwararo ko ruwan shawa zai kwararo sai ka wanke hannunka to kaga kenan yin wannan sunnar bai hau mu ba sai dai akan waɗanda suke ganin umarni ne na ta'abbudi wanda za mu sake dawowa akan maganar su idan mutum ya zo yin idan mutum ya fara alwala a sannan haka zalika malamai sun ce wajen fi wadu'ihi sun ce hatta ma ruwan da mutum zai yi wanka shi ma wannan hukunci yana kansa idan kana da ruwan wanka a cikin bokiti ko a cikin daro ko a cikin mataki za ka yi wanka to shi ma wannan matakin ba za ka tsoma hannunka a cikin ruwan ba in za ka yi wankan janaba sai ka karkatar ko kuma ka sanya wani abin ɗiba ka ɗebo ruwan ka wanke hannun naka sannan ka so tsoma hannunka ka ci gaba da wannan ibada taka. duk saboda ne saboda cewa ruwan wanka da ruwan alwala duk hukuncin su ɗaya ne to daga nan ne malamai suka ɗauki hukunci suka ɗauki wani hukunci cewar da suke kiransa da cewa wurudul ma'i ala najasa yaxtalifu an wurudin najasati ala ma wato idan ruwa ya zo ya samu najasa hukuncinsa daban ne idan najasa ta zo ta samu ruwa hukuncinsa daban ne ba hukuncin ɗaya ba ne idan ruwa ya zo ya samu najasa ruwan zai tsarkake najasa kamar da kamar da bakauyen nan yayi fitsari a gefen masallaci maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirye ce a kawo guga ita da ruwa a farara a kai kaga wannan ya tsarkake ruwan ya tsarkake fitsarin saboda nan an samu wurudul ma'i ala najasa an kwarara ruwa akan najasa amma ita najasa ta zo ta samu ruwa to wannan hukuncin daban ne idan ruwan kaɗan ne za ta cutar da shi idan ruwan ba kaɗan ba ne yana da yawa ba za ta cutar da shi ba suka ce dalili shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa ya hana mutum ya tsoma hannunsa a cikin ruwan alwala domin nan wajen za a samu wurudin najasa ta alal ma najasa ta zo ta shiga cikin ruwa to idan najasa ta zo ta shiga cikin ruwa wajen wato gefen ruwan da yake kusa da ita sai ya zamanto najasa in ya zamanto najasa wanda yake kusa da shi shi ma sai ya zamanto najasa in ya zamanto najasa wanda yake kusa da shi wa bisani har ya kai kasa tunda ruwan ba shi da yawa wannan shine mazhabar shafi'iyya to rashin yawan nan nasa yana da iyaka ko ba shi da iyaka da wanne suke sabani imamu shafi ya tafi akan cewa yana da iyaka shine idan ya zamanto ni. Alƙulla kuma an yi bayanin ta akan cewa wato shine katuwar salkar ruwa wanda yake sai majiyin karfi ne zai iya ɗaukanta, shi ma ya tashi ɗaukanta sai dai ya ɗauke ta a saman kafaɗarsa. saboda haka ba ruwa ne wanda yake karan bato idan kamar haka yake in ya kai wannan mikidarin guda biyu nasa tulu manya-manyan tulu guda biyu ko kuma mu ce randa manya-manyan randuna guda biyu idan ya kai in suka kai wannan ruwan ya kai wannan yawan to idan najasa ta fada cikin sa ba za ta fice shi ba amma in bai kai wannan yawan ba in najasa ta fada ciki ko ta canza shi ko bata canza shi ba za ta za ta da shi shi ma mai najasa saboda manzo saboda suka kafa hujja da hadisin ibn umar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yake cewa إذا كان الماء قلتين كو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر إذا روا يكي قلا قدابيو يكي من يمن يرندنا قدابيو to najasa to baya najasuwa baya baya karban najasa to sai suka ce abinda wannan yake nunawa idan bai kai wannan mikidarin ba zai zamanto zai iya najasuwa an fahimta to amma wannan hukunci ne wanda yake banci mazhabar imamu shafi'i sai kuma wata riwaya a masabar imam malik wanda al-imam abu zai ibn abi zaid ne a cikin risala ya ambace ta ya ambaci wannan riwayar kuma haka nan ma a cikin askari shi mai askari akan ta ya tafi kan cewa idan ruwa ba shi da yawa kamar ruwan alwala ko ruwan wanka to yan najasa ko dinsan ko dugon fitsari ne ya fada cikin ruwan ko bai canza shi ba bai canza ɗanɗanonsa ba bai canza launinsa ba bai canza warinsa ba suka ce ruwan ya zama tona jasa ba za a iya amfani da shi ba amma wannan saɓanin mashhurin abin da yake ne a masabar malikiya masabar imam malik da jumhurin malamai sun tafi akan cewar ruwa ba za ka cire masa hukuncin tsarki ba har sai idan sifofinsa sun canza komai ƙanƙantarsa komai yawansa komai ƙanƙantarsa komai yawansa ba za ka ba shi hukuncin cewa ya wato tsarkinsa ya zare ba an ci an zare masa tsarki sai har idan tukuna ya jirkita a launi ko a ɗanɗano ko a wari da abin da ya faɗa cikinsa na najasa to don haka suka ce wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya hikimar sun yadda da cewa wurudun najasati alal ma wato zuwan najasa zuwan najasa ta zo ta shiga cikin ruwa tana cutar ruwan suka ce tana cutarsa kawai idan za ta yi tasiri ta jirkita ta ɗaya daga cikin ta guda uku to saboda ganin cewa galibi ruwan alwala ba shi da yawa kuma galibi idan najasar da take hannu ta taɓa wannan ruwan za ta jirkita shi shi yasa aka yi umarnin kan cewa a wanke hannu kafin a sa hannun a ciki to sannan matsala matsala da nake cewa za mu dawo ya zuwa gare ta shine cewar wannan wanke hannun da mutum zai yi kafin ya tsoma hannunsa a cikin ruwan alwala shi idan mutum ya wannan wanke hannun shi kenan kuma gargaran kawai sai tafi zuwa sukurar baki ko kuwa daidai yake da wanke hannun alwala da aka ce mutum in da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wanke hannun alwala yake farawa sau uku sawa'u ya tashi daga bacci ko bai tashi daga bacci ba waɗanda suka tafi da kallon zahirin lafazi suka ce a'a ai wannan wanke hannu daban ne wannan wanke hannun da ake yi wanke hannu ne na wato a cire a kakkaɓa shakka daga cikin zuciya in an tashi daga bacci ko kuma a ma'ana ta biyu wanke hannu ne na ibada amma wancan wanke hannu na alwala wannan suna ce daga cikin sunnonin alwala da ake neman mutum ya yi sawa'un ya tashi daga bacci ko bai tashi daga bacci ba saboda haka akwai sunnar in mutum ya tashi kenan in mutum ya tashi daga bacci sunnar alwalarsa abu biyu zai yi farko ya wanke hannunsa kafin ya tsoma hannunsa cikin ruwan alwala sannan kuma ya zo ya tsoma hannunsa cikin ruwan alwala ya wanke hannu da niyyar cewa wannan wanke hannu na sunnar alwala ne waɗansu ko malamai suka ce wannan zai wadatar suka ce domin ibada idan ya zamanto kan cewa manufar ta ɗaya to ɗaya tana zamantowa na ibada ɗaya ɗaya sai ta tsaya maimakon ɗaya ana samun niyaba suka ce makasudin shi kansa wanke hannu din na alwala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sawa'u ya tashi daga bacci ko bai tashi daga bacci ba makasudin wannan wanke hannu saboda ya tsaftace hannunsa ne kafin ya so tsoma hannunsa a cikin ruwa duk da ya san hannunsa yana da tsarki amma ya kasance sai ya wanke hannun kafin ya tsoma hannunsa a cikin ruwa don haka aka sifanta alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullahi ibn Zaid haka aka ce a فأفرغ فأفرغ فأفرغ على يمينه سيقرر روى أكنها من دامنسا فغسلها ثلاثا أو رواية كما فغسل يديه ثلاثا وتفرق أبن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقى تاشي daga bacci bane sai ya kwarara ruwa a hannun damansa sannan sai ya wanke hannun daman a wata riwayar kuma aka ce sai ya wanke hannuwan guda biyu to sannan da ya tashi wanke bakinsa kuskuren baki sai aka ce fa adkha thumma adkhala yadahu fil ina sannan ya sanya hannunsa a cikin ruwan sannan ya ɗebo ya wanke ya kuskura bakinsa ya shaka ya face bi talata zarafat da fata guda uku saboda haka kaga kenan ko da ba baccin dare bane idan mutum ya tashi daga idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yin alwala baya tsoma hannunsa a cikin ruwan alwala saboda ya tsaftace an ce hikimar yin haka Shi ne idan mutum ya tsoma hannunsa a cikin ruwa to wannan zai sanya ruwan ya zama to yayi dauɗa har sai ruwan zuciyarsa ta rinka kyankyamin amfani da ruwan kuma duk wanda ya san musamman waɗanda suke yin ayyuka na ƙarfi kamar aikin noma ko aikin makanikanci ko aikin abin nan wanda aiki wanda ake amfani da hannu zai iya shiga wurare daban-daban ya san cewar in ya tashi in ya ce zai yi alwala wani lokaci ma sai kaga yana buƙatar sabulu ma kafin ya wanke hannun nasa kafin ya fara alwala to ba dan ko ne sai dan saboda tsafta wanda yake wani yana da asali a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan abu na karshe a cikin mabhasin wannan hadis din shine wanke hannu din nan tufa biyu yake dauka wanda yake malamai sun yi sabani akan wace tufa ke tafi waɗansu suka ce mutum ya zuba hannu ya wanke hannunsa na dama sannan ya ɗebo ruwan ya wanke hannunsa na hagu ya sake ɗebo ruwan ya wanke hannunsa na dama ya sake ɗebo ya wanke hannunsa na hagu biyu kenan ya haka sau uku amma a riwayar hadisin sayyidina ali na sifanta alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna cewar da ya tashi ya kwarara ruwa ne a hannunsa sai ya wanke hannayen gabaki ɗaya to waɗansu malamai musamman akwai daga cikin su Abdurrahman ibn Qasim cikin manyan almajiran Imam Malik yana ganin wannan sifar ta biyu ita ce tafi domin ta fi isa matuƙa wajen tsaftace hannu sabanin ka ce za ka sa hannu ka wanke shi shi shi kadai sannan ka wanke wannan shi shi kadai waɗansu kuma suka ce a wancan sifar tafi almuhim wannan kowanne mutum ya yi ya zo da sunna sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam ta yi nuni da da na farko ta yi nuni da na biyu kowanne mutum ya yi ya zo da sunna insha Allah na'am akwai magana ta ƙarshe a wannan hadisin kafin mu je wannan asar na sayyidina Umar wannan hadisin ya nuna mana cewar kenan bacci yana da warware alwala tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ɗayan ku ya tashi daga baccinsa wato in mutum yayi bacci ya kwanta har ya har ya bacci har ya kwana yana bacci to idan ya tashi zai yi alwala ya wanke hannunsa kamar wato a kenan sananne ne idan mutum ya bacci in dai zai yi sallah dole sai ya sake yin alwala to wannan hukunci ne wanda yake muttafaqun alaihi akan baccin da mutum ya a kwance idan mutum ya kwanta a kwance bacci bacci yana warwala alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewar bacci yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware alwala ba wai shi ne yake warware alwala ba shi wato wurin wato wurin da ake tsammanin samuwar warware alwala ne sababi ne na warwarewar alwala ba wai daga kai bacci ko ya yake na alwalar ka ta kare ba a'a sababi ne na karewar alwala domin me domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Safwan ibn Assal yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir illa min janaba walakin min gha'iqin wa nawmin wa walakin min ga'itin wa baunin wa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore mu idan mun kasance idan kunna safar mun kasance muna tafiya kada mu kada mu cire hufin mu hufi an san huffi ai ko takalmin fata da ake sawa mai kamar safa wanda ake sanya shi a cikin takalmi sau ciki ko a sa shi a cikin fade ai tafiya da shi ko a cikin sandal yace kar mu cire wannan huffin har kwana uku da dare uku sai dai in mun yi janaba idan janaba idan hukuncin janaba ya hau kanmu wato dole mu cire mu wanka amma walakin min za'iqin wa bawlin wa nawm amma dan saboda bayan gida ko bawali ko fitsari wannan ba sai mun cire hukuncin mu ba me wannan yake nufi wato yana nufin idan ɗayan mu je bayan gida ko ya bawali ko ya bacci in yazo zai sake alwala zai sake alwala kenan to in ya sake sake alwala ba sai ya cire sa ba to kaga sai aka ambaci na bacci tare da bayan gida da bawali wanda ya nuna kan cewa kenan bacci yana daga cikin abin da yake warware alwala kuma wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma abin da yake nunawa kenan cewa idan mutum ya tashi daga bacci idan mutum ya tashi daga baccin dare kar ya zai yi alwala wato bi ma'ana in ya tashi ba zai ce ya tashi da alwalarsa ba dole sai ya sake wata alwalarsa. abin da yasa malamai suka ce ba wai baccin ne yake warware alwala ba sababi ne abin wato sababi ne da yake kawo warware alwala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'u sahi al-ainu wika'u sahi فإذا نامت العينان وكاء الصحي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء مزالة صلى الله عليه وسلم يقول إذا سوني واتو مزرجي سوني مزاجين wato su ne mazajin wajen bayan gida su ne mazajin dubura su suke tsare wato su suke tsare fitar rihi daga jikin mutum idanu su ne suke sanya shi karya sanya karya sake har ya zama to alwasa ta karya da fitar rihi amma idan idanun suka yi bacci istatlaqal wika shikenan an saki an sakan ma an saki linzali eh, an saki bakin salka kana sakan bakin sarkani zai yi sai ya bude <laughs> shi yasa wata ran wani sahabi ai wani daga cikin tabi'ai yana inkarin cewar dubbacin da kai alwalarka na nan wata ran a cikin masallaci sai ya kwanta bacci yana zaune kusa da shi akwai a ina jin ko abu musa al'ashari ne ko wanda daga cikin sahabbai a ya sake abarsa sai eh, lokacin sallah tsakanin azhar da la'asar ne lokacin sallar la'asar sai sai aka sai yace masa tashi kai alwala yace a ni ba zan yi alwala ba ai abin nan bacci baya baya warware alwala na san duk abin da yake faruwa yace ban san abin da yake faruwa ba ni na san abin da kai sai ya taraji daga kaulinsa to saboda wato ba wai cewa daga mutum yayi bacci shi ke tabbat alwalarsa ta kare ba a'a a bacci wuri ne da ake tsammanin warwarewar alwala to shi sa malamai suka sabani wani irin bacci ne yake warware alwala kuma idan mutum ya bacci irin wanda yake warware alwala ya sanya ma kansa dan gadi yake ka kula da ni idan wani abu ya fito in ya tashi ka gaya mu in ba abin da ya fito ka gaya mu kamar yadda aka rawaito Abu Musa al-Ash'ari yana yi in ya sallah zahar a masallacin Kufa sai cikin gube ya bacci rana sai ya sanya ma ta dan gadi yace idan idan la'asar ta yi ka tace ni in ka ji wani abu ya fito ka ga mu in sake alwala in ka ji ba abin da ya fito ka ga mu in tashi in mutane sallah to da ka da gata ce ce ne bayani in ya ga masa sai je ya sallah bisa wannan wani ya daga cikin mufradat din Abu Musa al shi kada aka rawaito yana da yake yin wannan hmm. sauran abai ba su wannan tamyizin ba to amma an yi an yi sabani bisa wannan zaton bisa wannan mazinna din to shine yanzu ga wannan imam malik ya kawo maganar sayyidina umar umar ibn al-khattab kamar yadda dama nake ce muku mazhabar imam malik akan ce mata da abinda ake ce mata al-umariya umariya ake ce mata saboda yana yawan bibiyar fatoyin sayyidina umar akan akan fatoyin sa yake aza hukunce-hukuncen mazhabarsa da fahimtarsa da alkitabu wa sunna bayan sayyidina umar sannan ya koma ga zaid bin sabit bayan zaid bin sabit ya koma ga ibn umar amma saboda yawan yawan yanda yake rike fatoyin sayyidina umar da hukunce-hukuncensa yayin da yake halifa ake cewa mazhabarsa al'umariya to haka nan wajen shine ya kawo mana maganar sayyidina umar da yake cewa idan nama ahadukum muttaji'an falyatawadda idan ɗayan ku yayi bacci a cikin ya yi alwala bi ma'ana wato idan ya yi bacci ba a cikin gida ba ba zai yi alwala ba wato baccin da yake karya alwala a bisa wannan magana ta sayyidina Umar shine baccin da mutum yayi a cikin gide baccin da mutum yayi a cikin gide amma idan ya yi a zaune ba zai bata alwala ba in yi a tsaye ba zai bata alwala ba in yi lokacin sujada ba zai bata alwala ba in yi lokacin ruku'u ba zai bata alwala ba sai idan ya yayi mutsaja wannan shine ra'ayin sayyidina Umar amma Imam Malik da ya ɗauki wannan shi ya fitar da ka'ida ne babba yace mutum idan ya tashi yin bacci abinda zai duba ya yi bacci ne a halin da yake ya a halin da yake wato abinda zai karya alwala zai iya fita cikin sauki ko kuma ba zai iya fita cikin sauki ba in a wannan halin ne alwalarsa ta kare sannan amma idan ya bacci a halin da yake baccinsa zai iya zamantowa mai nauyi amma ba a halin da jikinsa zai sake ba to a nan wajen alwalarsa ba za ta kare ba wannan tana da ta'aƙidi, wannan ka'idar ya yasa yanda sauran malaman mazhabarsu suka faɗa cewa babu abin ka'idar imam malik wajen bacci shine bacci ya zamanto mai nauyi kuma wanda mai nauyi ko da bai tsawaita ba da kuma wanda ya yi tsawo ko da ba shi da nauyi an fahimta mai nauyi ko da gajere ne da kuma mai tsawo ko da abin nan ko da ya zamanto ba mai nauyi ba inda ya yi tsawo to wannan na farko na kasancewar ya zamanto mai nauyi ko da gajere ne wannan shine wanda a kamar wannan maganar su sayyidina Umar take nunawa cewa wanda ya bacci a kwance domin idan ba mutum ya bacci a kwance lokacin ne mutum zai zamanto yi bacci mai nauyi domin ya ya kankance ya kishin gida zai bacci mai nauyi sabanin idan ya bacci a wani hali ba wannan halin ba to in ya bacci a in ba a wannan halin yi ba koda yi tsawo alwalarsa a wajen imam malik ta tare a wajen sauran jumhurin malamai ba ta tare ba dalili ku shine cewar an ruwaito daga anas ibn malik cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna zama suna jiran sallar isha tun daga magariba suna jiran sallar isha abin nan haɓarsu tana kan ƙirjinsu saboda bacci haɓarsu tana kan ƙirjinsu su sun guya kai suna ta sharar bacci sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam shigo masallaci su tashi su sallah ba tare da sun sake alwala ba to kaga wannan ya tsawaita ko bai tsawaita ba tsakanin magariba da isha lokaci mai tsawo ne to amma a hai'a ne wanda yake ba baccin ba zai zamanto mai nauyi ba don haka idan mutum baccinsa ya zamanto ko da ya tsawaita in dai ba mai nauyi ba ne to alwalarsa ba za ta kare ba saboda fi'ilin wannan sahabbai kuma kamar shi kansa abin nan kamar yadda Imam Malik ya nuna a cikin hadisin Abdullahi ibn Umar wanda zai kawo a ƙarshen wannan babi wannan dai na hadisin Sayyidina Umar bayyane yake akan cewa baccin da mutum yayi a kwance in dai mutum ya ci shingide yayi bacci to alwalarsa ta kare domin ya zamanto a halin da yake zai iya ya san cewar a halin da yake zai kankance ya bacci ne to amma idan mutum ya kwanta yayi bacci fa amma yana sanar da abin da ke kewaye da shi alal misali mutane suna zaune ana ta magana yana jin maganganun da ake yi wataƙila dai ya ji wani bai ji wani ba wanda ya zo ya sani wanda ya tashi ya sani to wannan bacci ne wanda yake duk da yake ya yi shi a kwance a wajen imam malik alaularsa ba ta kare ba domin ba mai nauyi ba ne domin ba mai nauyi ba ne saboda haka babu ɗin abin da ake shi kansa wannan maganar imam sayyidina umar akan cewa tana faɗan galibin baccin da aka yi a kwance haka yake wato bacci ne wanda yake mai nauyi amma nadiri ne ka mutum ya kwanta ya sa mataki ya kwanta a shimfiɗar bacci sannan kuma ka ce a baccin nasa ba mai nauyi ba ne sai dai idan dama bisa al'ada haka yake mai bacci ne wanda yake mara nauyi wanda yake kuma annajir la hukma lahu wanda yake najiri ba shine ba abin da yawan mutane suke akai ba shari'a ba ta ba ta rafe hukunci da shi na'am to daga malamin sa Zaid ibn Aslam al-Adawi wanda shi ma sa ta gabata gare mu cewa malamin tafsiri ne ko malamin fiqh da Imam Malik ya karatu a wajensa babansa Aslam bawa ne na Sayyidina Umar da Sayyidina Umar ya yanta shi shi yasa ake dangana shi zuwa ga gidan Sayyidina Umar ake ce masa al-Adawi maulahu yana da ma littafi wanda ya yi a tafsirin al'kur'ani mai girma anna tafsir hadhihi al-aya yace tafsirin wannan ayar wato shine fadin Allah ta'ala ya na amanu ya ku wanda suka yi imani idan kuntum ila salati in kun yi in kun tashi zuwa ku yi sallah tafsilu wujuhakum wanke fuskokinku wa aydiyakum ila al-marafiq da hannayenku ya zuwa ga gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ku shafar kai ku wanke kafafunku ya zuwa ga idan sawu Zai bin aslam yace anna zalika idza qumtum min al madaji ya'ni an idan kuka tashi daga shimfidar bacci wato in kuka tashi daga bacci shine ma'ana domin wannan ayar zahirinta abinda take nufi shine cewa ko yaushe ka tashi zaka yi sallah sai kai alwala tunda Allah ya idza qumtum ila salati fafsilu wujuhakum wato ma'ana ko yaushe ka tashi zaka yi sallah sai kai alwala kuma da haka yake a farkon addinin musulunci koyaushe in suka tashi za su in suka tashi a koyaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai alwala zai sallah sai yayi alwala sai a lokacin fatihu makka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yayi sallar la'asar sannan ma aka kawo masa as-sawir as-sawir shine wato gari tsaki da za a sa shi a cikin ruwa a mummutsa a sha kamar dai kunu kenan ko da ke mun kunu muna farar raka amma su can ba sa farar raka kawai a cikin ruwan ake sa shi <laughs> eh ibn abdullahi an ba ba ake ba ta kwaki yadda ake makwaki ta zuwa shi eh to ya ci ya wannan sauri din sai dai su ba da kwaki su ba su da kwaki ba su da rogo su sai garin alkama da garin abin da abin da ya kama da alkama shine sha'ir sai ya sa sannan magaruba ta zo ya sallan magaruba da wannan alwalar ta ta la'asar sai sai na umar yake ya rasulullah na jin ka kayi wani ai kai wani abu baka kasance da kana yi ba sai ta amdan sana'atuhu ya umar da gangan nayi wato ina sane ne haka ina sane haka shine yace idan mutum shine daga nan aka fahimci kan cewar kenan ba wajibi bane mutum in ya tashi zai yi sallah sai ya sake alwala sai dai idan ya zamanto ba shi da sarki shi yasa kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin da ya rawaito la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahadath hatta yatawadda Allah ba ya sallar ɗayan ku idan yayi haka wato alwalarsa ta kare hatta tawabba hatta alwala bi alwala ba ta wajaba sai in an samu karyewar alwalar sai in an samu alhadas idan ahdasa zan yi bayanin menene hadas to nan sai nuna cewar kenan idan mutum idan mutum ya tashi daga bacci yana daga wajen yana daga cikin wuraren da aka umarce shi ya sake alwala to amma wannan ba shi ne kadai wurin ba kamar yadda domin fassara in muka ɗauki ba'anar ayar a bisa fassarar zai bin aslam wato idan mutum kawai ya tashi daga bacci ne aka ce masa yayi alwala tunda ya ce idan qumtum ila salati ai idan qumtum min al in kun tashi daga bacci amma hukuncin ba wai kawai an tashi daga bacci bane kwarai an tashi daga bacci wajibi ne wanda ne cewa kenan bacci yana cikin abin da yake warware alwala to haka dalika idan mutum ya tashi zai yi sallah alhali alwalarsa ta warware saboda wani sababi daga cikin sabubban da suke karya alwala to shi ma nan wajen umarnin aya yana kai wannan ban fahimce shi daga abinda wannan mun fahimce shi daga hadisin abi huraira da kuma makunin hadisin sayyidina umar wanda shi zai bin shi zaid bin aslam yayi abinda malaman usul suke ce masa at-tawsis ala ba'd afrad al-am wato ya ambaci ɗaya daga cikin wuraren da wato hukunce-hukunce masu yawa suka abin hukunce masu yawa zamanto karkashin shine bacci ne wanda zai bil aslam ya ambata wato idan kuka yi bacci kuka tashi za ku sallah to dole sai kun yi alwala to ma'ana hatta sauran abubuwan da suke kare alwala ma in kuka in suka same ku in kuka tashi za ku yi sallah dole sai kun yi alwala na'am a qala malik imam malik yace al'amru indana hukunci a wajenmu inda na ai wannan malamai sun yi saɓani inda na yana nufin wannan amal ahalin madina ne wato inda na ma'ashir ahalin madina mu mutanen madina malamai a madina wannan shine hukunci a wajenmu ko ko inda na ai a waje na ni maliku to Ibn abdul bar shi ya bayyana mana yace wannan ba bayanin amal ahalin madina bane ra'ayin imam maliki domin an samu a cikin ahalul madina akwai wanda suka saba akan wannan sauraka inda ijma'in ahalul madina ne da ba za a samu wani daga cikin malaman mutanen madina sun saba akan wannan ba an fahimta aikin mutanen madina hujja ne amma ya imam malik yake ambatansa domin wani lokaci zaka ji imam malik ya ce al'amrul mujma alaihi indana wallazi la ikhtilafa fihi indana al'amarin da yake an haɗu akai an yi a akai a wajen an yi ijma'i a kansa a nan Madina kuma wanda yake babu saɓani ko kaɗan a cikin sa shine kaza wani lokaci kuma ya ce a sunna allati la ikhtilafa fiha indana wallazi alaihi ahlul ilmi bi baladina sai ya faɗa yace sunna da take babu saɓani a cikinta kuma malamai ga baki ɗaya a garinmu a kanta suke shine kaza to wannan dukkanin su yana nuni akan amalu ahlin madina amma idan imam malik yace al'amru indana to kamar yana cewa ne akwai sabani a tsakanin malaman madina to ni a cikin sabanin wanda na rinjayar ra'ayi na ya fi karkata gare shi shine kaza shi yasa yake daga cikin abin da ya kamata ɗaliban ilimi su yi wato wa'annan lafuzza na imam malik suna nan a cikin muwatta suna nan a cikin mudawwana idan mutum ya tattara su ya bibi kowanne daga cikinsu ya ga menene maganganun malaman da suka kasance a madina tun daga zamanin sahabbai har zuwa zamanin imam malik daga cikin tabi'ai daga cikin sahabbai da tabi'ai amma na madina ya ga meye maganar su akai sai wannan zai sanya shi ya fahimci menene zaurancen da imam malik yake da wa'annan magana dan zaurance ne mustalah ne istilahi ne da ya sanya wa kansa abin da ya sa kaka fahimce shi shine ka bibiyi duk waɗannan abubuwan da ya faɗa ka tattara su ga baki ɗayan su in ka tattara su sai ka zo kowace matsala yanzu kamar wannan matsalar abubuwan da suke warware alwala sai ka koma ka ga menene ra'ayin sahabban Madina me ra'ayin Sayyidina Umar me ra'ayin ibnu Umar me ra'ayin Zaid bin Thabit me ra'ayin Aisha me ra'ayin Abu Huraira ka bibi wayannan sahabbai duk wanda kaga yana da wata magana akan mas'alar ka rubuta ra'ayinsa sannan ka dawo wanda suka zo bayan sahabbai ka fara da fuqaha usaba malaman nan guda bakwai da muka ambace su ka bibi ka ga menene ra'ayinsu sannan banda su sauran fitattu daga cikin malaman Imam Malik irin su Rabi'atul Ra'ayi da su shi Zaid bin Aslam da su Yahya bin Sa'id al-Ansari da su Ibn shahab az-Zuhri duka ga ra'ayinsu idan ra'ayin sai zama duk guda ɗaya ne to ka fahimci cewa idan Imam Malik yace al al mujtama inda indana wal ikhtilafa fihi indana yana nufin ijma'u al madina in kuma kaga an yi saɓani to sai kaga wani lafazi yake amfani da shi in aka zo aka yi saɓani wannan dirasa ce wanda yake waɗansu sun fara yin ta amma har yanzu ban ga wanda ya yi ta ba Allahumma illa kamar ta Ibn Abdulbar in an ci sa'a da yake shi Ibn Abdul babban malami ne kamar yadda na gaya muku shekara talatin yayi yana sharhin wannan littafi na muwatta shekara ta talatin akan wannan littafi saboda wani lokaci sai ya shiga cikin wata magana daban a matsaloli ne wannan ba lalle ya bayyana su ba wataƙila kai za ka tsinta ko kuma ka tattara daga cikin abubuwan da ya faɗa haka fitar da wani hukunci amma dai a nan wajen saboda shi ne farkon faɗan wannan lafazi a cikin muwatsa ibn abdulbar ta yi bayani da malik al'amuru inda na sai ibn abdulbar ya ishara cewa wannan ba ijma'in ahlul madina ne ra'ayin imam malik ne da ya zaɓa a bisa abu wanda yake an yi saɓani domin ya ce akwai wanda suka saɓa ya ambaci kamar guda biyu daga cikin tabi'ai daga cikin manya-manyan malaman madina a to shi wannan aiki na madina a wajen imam malik yana da muhimmanci yana da matsayi domin idan aka samu saɓani tsakanin hadisai biyu hadisi ɗaya abinda mutanen madina suke a kai ya dace da shi hadisi ɗaya abinda mutanen madina suke a kai bai dace da shi ba to wanda ya dace da ra'ayin mutanen madina shi imam malik zai rinjayar shi zai gabatar saboda haka sanin amal ahlul madina yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma har yanzu yana daga cikin abubuwan da yake buƙatar hidima daga ɗaliban ilimi Allah ya taimaka a samu wanda za su a imam malik ce layi yutawadda min ru'ab ba a yin alwala saboda haɓo haɓo shine kwararar jini Su sai ya tuno cewa to ai in kuma na ci gaba da sallan nan mushrikai za su iya kawo ɗauka alwala ba wajen wanda suke cewa jini na jasa ne ke amina hada wanda ya kirkiri wani abu wanda da babu shi shi yasa ake cewa mu dukkaninmu nan hawadis ne saboda muna da farko wato duk abin da yake da babu shi sai ya zo ya faru to shine ake ce mahadas a daga nan ne aka samu hadith saboda hadith in aka zo aka kawo maka zance da babu maganar sai aka zo aka faɗa asalinta daga hadas ne to abinda ake nufi kenan a amma a wajen shari'a abinda ake nufi da hadas shine sifatun hukumiya tujibu sufiha man tujibu limawsufiha man asbahati وغيرها من العبادات مما اشترط فيها الطهارة مما اشترط فيه الطهارة malamai suka ce sifa ce hukmiya wato ana hukunta samuwarta a cikin mai wannan sifar wato ba sifa ce ba ba kamar tsawo ne da gajarta ko fari ko baki ko abinda za a shinshina ko a shafa wato ba a riskarsa da alhawasul hamsa ba abu ne wanda ake ji ake gani ake ɗanɗanawa ake jin ƙanshi ba a'a abu ne wanda ake ƙaddara samuwarsa kuma ba sifa ce ta ma'anawiya ba da ake da ake wato ba a ganinta amma sai dai a ga tasirinta yanzu kamar ilimi a ce wane yana da ilimi ba ka taba ganin a ce a kawo min ilimin nasa ba a taba kawo maka shi a cikin kwano ko a takardan aka kawo maka certificate ɗinsa shi kansa aka ce wannan shine ilimin ka sai ga an zage shi tunda ya san ba wannan takarda ita ce ilimin nasa ba ilimin wani abu ne wanda yake ba ka ganin sa ma'anawi ne sai dai ka ga alamun sa sai dai ka ga abin nan abubuwan da suke tabbatar da samuwar sa. to ita kuwa alhadath kuwa ba irin wannan bane domin shi hadar za ga tasirin sa. Eh? ai shi sifa ma'anawiya za ka ganta a bayyana a waje za ga tasirinta amma sifa hukumiya babu idan mutane biyu suka shigo ɗaya yana da alwala ɗaya ba shi da alwala ba abin da zai nuna maka ina ne alwala ko mara alwala wala magana wala zance wala ba wala wani abu abin da kawai zai nuna maka sai dai shi akan kansa ya ce shi wannan hukuncin ya hau kansa akan cewa ba zai iya yin sallah ba saboda haka hukunci ne wato sifa ce da ake da ake hukunta samuwarta a jikin mai ita to tasirin wannan sifar shine duk wanda yake da wannan sifar za ba a halatta masa yayi sallah ba ko yayi wani abu da aka ce sharadin ai wannan abun tsarki to shi ake ce mahadar to shi wannan abin da ake shine wannan malamai suke ce masa kari kuma nau'i biyu ne akwai karami shine wanda yake alwala take kau da shi akwai babba wanda yake baya kawuwa sai da wanka to nan imam malik yana magana akan karamin ne shi ne imam malik yake cewa wala yutawaddau illa min hadathin ba a alwala sai daga kari ya haruju min zakarin da yake fita daga gaban namiji hmm, hatta da kuma ma gaban mace shi yasa waɗansu malamai suke da imam malik ya ce min qubulin domin alqubul ya hada mace da namiji wato abin da yake fita daga gaban namiji ko mace au duburin ko bayan gidansa au ko kuma saboda bacci amma wannan kaga zahirin sa imam malik ya ce wannan su ne kadai abubuwan da suke warware alwala amma ba sune ne kadai ba don abubuwan da suke warware alwala a wajen imam malik kashi uku ne akwai waɗannan al'ahdath wato wurin abubuwan da suke karya akwai abubuwan da suke karya alwala sune guda biyun farko abin da yake fita daga magudanar bayan gida da magudanar bawani sannan abu na biyu a ne sababi sababin da yake kawo wannan hadafin ne bacci sannan abu na uku almulamata shine shafa wato mutum ya shafa a zakarinsa ko kuma ya shafa mace da niyar jin daɗi ko ya shafa ta ya samu jin daɗi ɗin wanda yake wa'annan za su zo daga baya imam malik zai ambace su amma nan wajen yana magana akan nau'in farko ne na abubuwan da suke karya alwala a shi ne yake cewar abin dole ya zamanto ya fita daga magudanar bayan gida ko magudanar bawani to abubuwa nawa ne suke fita daga magudanar bayan gida akwai bayan gida ɗin akwai rifi ko abin da yake fita daga magudanar bawali akwai shi kansa bawali akwai maziyi akwai mani akwai waji almani shi wannan mun hukuncinsa zai zo nan gaba a wajen wanka domin shi ya daga cikin babban kari ba hada ba karamin kari bane sai kuma almazi shine wanda yake fita yayin da mutum ya so jin sha'awa ko kuma abin nan yayin da ya zama to yana tunani ko makamancin wannan wanda yake ruwa ne a siriri fari da yake fita yayin da ya zama tukan cewa an samu abin nan sha'awa ga mace ko ga namiji a sannan waji kuma shi wannan galibi yana fita ne bayan mutum ya yi fitsari kowannen su idan ya fita daga jikin mutum yana sanya masa hukuncin rashin tsarki to sannan yana daga cikin abin da yake fita daga magudanar bawali jinin haila wanda yake shi hukuncin sau zai shi yana ba da babban kari ga mata kenan sannan jinin istihaba jinin rashin lafiya shi ma jini ne can imam malik ya ce jini idan ya fita daga jiki baya karya alwala haka yace ko jini idan ya fita daga jikin mutum baya karya alwala amma idan ya fita daga magudanar fitsarin safa to in mace ce jinin da ba na haila ba na istihaba yana karya alwala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mace mai yin istihaba ta alwala yayin da za ta ko a kan ko domin yin kowace sallah dukkan sabuwar sallah idan ta zo yi ta tashi sabuwar alwala saboda ne saboda ita tana kullum jini yana fita daga jikinta saboda idan yanzu ta za ta sallah a zahar tana cewa assalamu alaikum jini yana fita to alwalar ta kare za ta yi yin nafila amma in za ta sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi mata ta sake yin alwala saboda ne saboda fitar jini din karyewar alwalarta ne idan haka malaman da suka ce waɗansu malamai suka ce wannan sake alwalar nata wajibi ne waɗansu kuma suka ce musahabi ne dukkan riwayoyi biyu sun tabbata daga imam malik to saboda ne saboda shi wannan a imam malik abin da yake dubawa wajen abin da yake karya alwala shine ya zamanto magudanar fitar shi yake dubawa inda abin ya fita kaga da jini zai fita ta ciwo a sauran jiki ba zai ce wanne ya karya alwalarsa ba sai dai idan ya fita ta magudanar bayan gida ko magudanar bawani sai dai ya zama to magudanar duk guda biyu sun toshe ba kamar abin da ake yi mutum a je a masa irin ramin nan wanda za a sa masa robar abin robar asibiti ta abin nan abin a eh, eh, eh? ka sai ta ko in medicine eh ba za a sa wannan robar ta wanda zai rinka bawalin ta ciki tana fashe masa bawali to shi kaga kullun zai zama cewa cikin wannan yake hmm. tunda ba wai tunda ba zai rinka ma jin fitsari ba kawai fitsarin zai rinka tafiya ne sanan wajen tunda gabaki ɗaya zai tuho cikin bulada ɗin to amma su malamai ba su magana kan wannan ba wanda suke magana shine wanda zai zama to maimakon magudanar bawalin sai a toshe magudanar sai a wata magudanar in ya tashi yin bawalin ta nan zai yi bi ma'ana wato zai ji lokacin da zai yi amma ba zai fito ta can ba sai ya fito ta wannan kofar to suka ce in ya fito ta wannan kofar in dai a karkashin cikin sa take alwalar ta take ne in ku a saman ciki ne to ai da wuya ma a yi ta a saman ciki amma dai malamai sun kaddara in a saman ciki ne suka ce alwalar sa bata kare ba to amma yanzu kamar wanda ake sa musu irin na wannan na zamanin nan na asibiti wanda ta kotu tana jikinsa to shi hukuncin ta hukuncin mai sanatul bawl ne mai yoyon fitsari wanda yake fitsarinsa baya tsayawa to shi hukuncinsa shi ne kamar hukuncin mace mai istihaba idan zai ko yaushe ta shi zai yi alwala ko yaushe ta shi zai yi sallah sai yayi sabar tsahara in yana iya amfani da ruwa yayi alwala in ba iya amfani da ruwa yayi taimama amma kowace sallah sai yayi mata sabuwar tsahararsa. domin wannan shine hukuncin wanda yake a salatul bawl wato yoyon abin yoyon bawan to imam malik abinda muka ce yake dubawa ne inda magudanar fita take sannan kuma cewa fitar ta zamanto fita ce ta al'ada ba wanda ta saba ma al'ada ba yanzu anan misali kamar akwai abinda imam malik ya kan ce idan mutum kamar a tsutsa irin tsutsa ciki masu a wannan a macijin ciki macijin ciki yanzu idan mutum ya je ya sha oraptal oraptal ake sha ko sun yi tafi da a ba su ya sunan zaunan ma maganin da ake sha ke tafi da dodon ciki eh to ga shi dandare na manta sunansa suna da yawa iri iri ne wannan wanda yake tafi da macijin ciki din nan idan mutum ya je ya sha macijin cikin ya fito ya ji kamar yana jin bayan gida ya je ba wani bayan gida da ya fito kawai sai macijin ciki to in macijin cikin nan ya fito ya sake alwala ko bai sake alwala ba malam umar ka ce zai sace ku a wajen imam malik ba zai sace ba saboda ba su fita ce ta al'ada ba wannan ba abu ne wanda yake na al'ada yana fita ta wannan magudanar ba hali ne ya zo masa rashin lafiya wannan abin ya fita saboda ka bai sace alwala ba ko da bai tashi fita ya fita da ɗan sauran najasa a jikinsa wanda sauran najasan ya taɓa wato abin nan wajen fita din sai dai kawai ya sace najasa ko ya wanke ta amma ba zai sace alwala ba alwalar ta tana nan ba saboda larura ba saboda shi baya wannan ba hadas bane a wajensa alhadas a wajen imam malik shine abu ya fito daga magudanar bayan gida ko magudanar bawali amma fitar ta zamanto ta al'ada kuma a halin cikakkiyar lafiya ba halin rashin lafiya ba don ya fitar da kamar salasul baul halin fita kuma ta al'ada shine ya zamanto ba kamar fitar wannan a macijin cikin ba wala kamar mutum ya zamanto wata ran kawai sai ji kamar yana jin ban ɗaki yana zuwa sai ga kawai abin nan wani ƙatoton dutse ne ya fito ko wata tsakuwa eh, ta fito to ita ma wannan ba za ta sanya shi ya alwala ba ba abin da zai kai sai ya wanke wajen ko da wajen ya ko da ta fito da ɗan sauran najasa sai ya wanke wajen ba ta karya alwala wannan shine kaulin imam malik sauran malamai su abin da suke dubawa fitar ko me ya fita sun ce ya karya alwala shi ma malik ba fitar yake dubawa ba abin da yake fitowar da magudanar fitar da kuma sifar fitar abubuwa guda uku yake dubawa akwai wanda su abin da suke dubawa kawai abin da yake fita din saboda haka in dai abin da yake fita na jasa ne ko ba ba ta magudanar bawali ne ya fita ba sai alwalar ta kare a wajen malaman hanafiya mutum iya haɓo alwalar ta kare saboda wannan wani abu ne wanda yake najasa ya fita daga jikin mutum ba ruwan su cewa ta hanci ya fita ko ba ta hanci ba kawai alwalar ta kare to amma imam malik yana da mura'atin in wa'annan abubuwan guda uku kuma yana da abin da ya gabace shi a cikin aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kowanne daga cikin wanda imam malik ya ce alwala suna karya alwala dukkaninsu fitar su da suke yi daga waɗannan ɗaya daga cikin magudanan ne sannan kuma fita ce ta al'ada kuma a halin cikakkiyar lafiya illa abu ɗaya kawai shine istihaba istihaba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi alwala da shi kaga fita ce da yake yi a cikin halin rashin lafiya amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke shi akan abin da yake zai karya don hake shi dole a sake yin alwala shi imam malik maimakon ya rusa ka'idarsa sai bai rusa ka'idar ba sai ya ce fitar da wannan jinin istihadan yake yi ba karya alwala yake ba mustahabbi ne fitar da alwala saboda ya fita a halin rashin lafiya ne saboda ta tsare ka'idarsa sai ya hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawili wannan shine ra'ayin imam malik akan wannan matsala sai kuma na uku da ya faɗa shine bacci bacci kuma kamar yadda ya gabata mun ji a sifar yanda baccin zai kasance wanda yake shine yake a warware alwala na'am imam malik ya wannan hadisin daga nafi maulan abdullahi ibn umar kenan annabn umar cewa abdullahi ibn umar dan sayyidina umar kenan shi ma tarjuma ta gabata gare ni kana yana mujalisan ya kasance yana bacci a zaune thumma yusalli wala yatawabba sannan ya bacci ba zai alwala ba hmm? sannan ya ah, sannan ya sallah afwan sannan ya sallah ba zai alwala ba sannan ya sallah ba zai alwala ba saboda haka ke nan baccin da ya yi a halinsa na zama ba warware alwala yake ba me yasa saboda ba bacci ne wanda bisa al'ada zai zama su ne nayi ba wannan ya kawo shi mutlakan ba tare da tsayi ba sawa'un baccin nan nasa yayi tsawo ko bai yi tsawo ba kamar yadda ya gabace mu a hadithin Anas da yake sifanta halin sahabban manzon Allah sallallahu ya nuna kan cewa wannan zaman da suke yi wannan baccin da suke a zaune yana tsawaita tunda ya ce suna zaune suna jiran sallar nishani a wata riwayar a har aka zo aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mutane mata sun yi bacci yara sun yi bacci ana ana ta jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita sosai kafin ya fito har yazo yake cewa ba waɗanda suke zaune a cikin duniya suke suke ambaton Allah in ba ku ba a wannan lokaci kun zauna zaman da suke suna jiran sallah zaman suke zaman zikiri suke yi saboda haka kaga lokaci ne mai tsawo kenan amma gashi an faɗi cewa suna ta yin bacci za ka ga wato haɓar su ta haɗe da kirjin saboda bacci amma wannan bai sa sun sake alwala ba saboda sun yi baccin a hai'a wanda yake ba za ta sanya baccin ya zama to mai nauyi ba a har zama to haka nan ma aka rawaito wannan kutan kutan wannan daga Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu a sauran hukuncen hukuncen abubuwan da suke warware alwala za su zo kowanne a makamin in insha Allah a cikin wannan littafi amma nan waɗanda Imam Malik ya ambata shine waɗannan guda biyu alhadath wanda wata ran Abu Hurairah shi da aka tambaye shi menene hadath din sai shi fusa'un aw durar yace shine bayan gida kawai akwai sauran hukunce hukunce wanda watakila a cikin tambayoyi za su bayyana kamar mutumin da ya kasance yana da tsarki kamar mutumin da ya kasance yana da tsarki sannan ya shakka ko alwalarta ta kare ko bata kare ba هذا وصلى wa sallallahu wa sallama wa baraka ala محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا wannan matsala an gina ta ne akan cewar gabar da ka wanke gabar da yake wajibin ta farilla ne idan ka samun mata lum'a sai ka zo kai mata wankan sunna wannan wanke wannan sunna ya wadatar ko bai wadatar ba eh, wannan matsala ce da akwai saɓani hata a cikin matsabar imam malik cewar idan ya zamanto cewar yanzu kamar hannu tun daga saman ɗan yatsa har zuwa gwiwa wajibi ne a wanke shi to kuma idan mutum ya tashi wanke hannu in bai tsatsefe hannun ba ana jin tsoron cewa ruwa bai je ko ina a cikin wanke hannun ba saboda haka za ta yi ya ballon to idan ya wanke idan ya zamanto cewa yayin idan yake ai yayin da yake wanke hannu a farkon alwala ya riga ya wanke hannun ya tsatsefe to wannan wanke wanke a ce ai wankewa ne na sunna ba wankewa ne na dole ba wankewa na farilla shine wanda yake za ka yayin da zaka wanke hannunka saboda haka idan ka zo wanke hannunka har zuwa zuwa gwiwar hannu baka tsatsefe hannunka ba idan ya zamanto an samu lum'a wancan tsaitsefewar da kai bata gusar da wannan lum'ar ba an fahimta to shi yasa malamai suke cewar eh, bigiran tsatsefe hannu a yayin da mutum yake wanke hannunsa ne daga abin nan zuwa zuwa hannu wato yayin da mutum yake wanke hannu bayan wanke fuska lokacin ne ya kamata ya tsatsace hannunsa in mutum ya haka ya fita da khilaf in kuma bai haka ba idan wanda yake ya riga ya wanke din a farko eh, amma bai wanke shi a na biyu ba akwai daga cikin malamai da suke cewa babu komai tunda abin da ake nufi ta'minul jasad bil ma abinan ta'minu a'dha'il wudu'i bil ma ya zamanto gabaki ɗaya gabobin alwala an ya zama to ruwa ya same su da ruwa ya same shi ko a fuskar sunna ne ko a fuskar farilla ne maksudi ne ya zama to an wanke shi tun da an samu wannan maksudi babu komai amma mutum ko wace mutum kan ihtiyati ka fita daga cikin sabanin malamai saboda haka mutum ya mai da hankali wajen wanke hannun ka din a lokacin da zai wanke jiwar hannu wallahu ta'ala a'lam za su sallah za su sallah sai hadisin da ya magana akan zuwan kawariji maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa akwai waɗansu mutane da za su zo a cikin al'ummarsa mutum yake ma habbai yake ce ma yake cewa ɗayan ku zai rinka wulakanta sallarsa akan sallarsu da karatun qur'aninsa akan nasu karatun alqur'ani amma duk da haka za su fice daga cikin addinin musulunci kamar inda kibiya take ficewa a cikin abin da ta harba wanda wato kibiya irin gayawa jini na wuce inda za ta zo ta shiga cikin abin ta fita har ma mai harbin ya tsaya ya duba ya ɗauko ya ga kibiyar tasa ya ga zai ga alamar jini ko ya ga alamar abin nan a irin wato abin nan abin da ke cikin tumbi abin da ke cikin dabba na abincinta da ta tattauna zai ga alamar a jikin kibiyar ya ga bai gani ba wato bi ma'ana za su shiga cikin addinin musulunci su fita da shi ba su fita daga cikinsa ba abin da zai dan fare tare da su ba za su kama komai na addinin ba waɗannan an yi an sun wuce sai dai fitofin su suna nan ba zai koru ba a samu waɗansu masu fitofin su su ne suka su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki daya a waɗanda suka lokacin da fitina ta barke tsakanin sahabbai suka su sayyidina Ali suka su sayyidina Muawiya su ke ce ma al-khawarij wanda sayyidina Ali ya yaƙe su ya yaƙe su ne ba akan su kafirai bane duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za su fita daga cikin addini sayyidina Ali bai hukunci da kafircin su ba ya yaƙe su ne saboda sun ɗauki makami suna karkashe musulmi kuma su ne suka kashe sayyidina ali su suka kashe sayyidina usman kuma su suka yi shi su kashe sayyidina muawiya shi muawiya ya samu ya tsira to a ƙarshen zamani duk wanda suka ɗauki irin wannan sifa ta su suma abinda manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗa a wannan hadisin zai tabbata gare su wato bi ma'ana ba sa fahimtar aqidar addinin musulunci ba su da ilimin addinin musulunci amma sun ɗauki addinin musulunci ɗin shine a ka tsawaita sallah abinda manzo Allah sallah alaihi wasallam yake cewa ɗaya ku je wulakanta sallar sa akan sallar ku saboda yanda za su tashi su sallah mai tsawo su kusan kwana suna sallah su ɗauki karatun qur'ani su tsawaita karatun alqur'ani amma a cikin zuciyarsu babu nasiha ga addinin musulunci babu itikadi na sahihi suna ganin dukkan musulmi kafirai ne sai su to wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin abubuwa na aƙidun khawari saboda ta wannan hadisin bayanin ta kenan a kan khawari da ke magana wanda su zo sun bayyana a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan baya kore cewa a kowane zamani za a iya samun su a cikin wannan zamanin in suka ɗauki sifa irin tasu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da al'ummarsa da ita ka ga mun faɗa a wannan darasin wancan darasin ko a oke a karatun umdatul ahkam yanda yazo a hadisin abi hurairah tsigewa ake eh tsigewa ake dan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa nakful ibti al fitratu khamsu ya faɗe na karshe ce nakful ibti tsige gashin hammata abin da yasa hikimar yin haka saboda a shi gashi ko yaushe kake aske shi ya fi saurin fitowa kuma in ya fito din zai yi yawa to shi kuma gashin hamata mushkilarsa idan yayi yawa ya saurin fitowa to nan da nan abinda ake gudu na warin hamata din sai ya saurin dawo ma mutum domin wannan yana daga cikin abubuwa na na tsaftar jiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kuma sunnar annabawan Allah ce to shi abinda hikimar da yasa aka ce a tsige shi kenan dan tsigewar zai sanya a gashin ya zamanto baya fitowa da sauri amma in tsigewar ce maka zafi kai ma imamu shafi'i ma zafi dan imamu shafi'i yace sunna ne a tsige suke cewa amma wallahi ba ni da ikon tsige zafin yayi min yawa dan haka askewa nake yi saboda haka idan mutum ya aske a maqsudi ya samu maksudi bi ma'ana alma'ana ta samu amma bai aiki da lafz ba to koyaushe ku a cikin sunna abinda ake so ka tara tsakanin al wal ma'ana Eh, ka samu ma'ana amma baka samu lafzi ba yawa to akwai na zuwa malam umar akwai wannan idan mutum ya sanya fauda ta zamani irin wanda zai sa kawai sai ya share sai ta tafi to shi ma ya yi amma wannan ba za a ce masa nafsu ba don ba tsigewa ya ba sai dai ma'anar aski ce ma'anar ta ma'ana aski ce Eh, ma'anar ta ma'ana asibiti sai dai kuma sai a koma zuwa ga nazar shin idan aka yi amfani da wannan hodar tasirinta wajen fitowar gashi kamar tasirin aska ne eh, ita ma tasirinta kamar tasirin aska ne bi ma'ana domin aska abin da ya sa hikimar da malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a aske wajen da reza ko da aska ba saboda askewa da aska din ko reza yana sa gashi ne saurin fitowa to aka amfani da wannan hodar ita ma tana da wannan tasirin tana dutse ne gashin zai saurin fitowa in gashin ba zai saurin fitowa ba to kaga ya dan fi kusa da ma'ana fiye da amfani da da reza na amma kar mutum ya ɗauka cewa al-maqsud abinda Allah yake nufi shine mana a maka azaba da igewar zafin ake so ka ji ba zafin ake so ka ji ba hikimar ya zamanto wato an sa fitar gashi ba ta zamanto ta zo cikin gaggawa ba kuma gashin bai zo yadda zai zamanto yayi yawa ba in wannan ya samu ba tare da tsigewa ba to maksudin da ake nema ya riga ya samu wallahu ta'ala a'lam a masallaci yana daga cikin abubuwan da suke wakasi ne bi ma'ana idan aka gina masallaci shi kenan ya zama na Allah an bayar da shi ga Allah ba za a gaje shi ba ba za a sayar da shi ba ba za a ba da kyautar ba sai dai idan ya zamanto amfaninsa ya ƙare amfanin wakafi idan ya zamanto ya ƙare to me ya kamata a yi to a nan wajen shine malamai suke cewar za a iya a sayar da wannan wakafin sannan a mai da kuɗin zuwa wani wanda yake ya dace da sharaɗin wakafin na farko ana misali za a iya sayar da wajen a je a gina wani masallaci ɗin ko kuma a canza shi ya zuwa ga wani abu wanda yake mafi kusanci da ma'anarsa mafi kusanci da ma'anarsa amma babu abin da yake mafi kusanci da ma'anar masallaci domin masallaci shi wuri ne wanda yake duk abin da zaka yi a cikin sa ba zai kamar sa ba masallaci masallaci ne babu na biyun sa ba shi da na biyu hmm. dan haka mafi sauki shine ya to kan cewar wanda yake abin da yake yafi dacewa da shari'a shine a sayar da shi sannan a hawala shi zuwa ga wani dangane da masallacin da watakila ya ji ya ji abin nan shawarar da aka yi ne na cewa masallacin da ake sallah dan karamin can kafin a zo a buɗe wannan masallacin an yi shawarar za a mai da shi labirari ɗakin karatu na addinin musulunci eh to wannan abin nan ishtihadi muka yi wanda yake a idan ya zamanto cewar idan an rushe shi ko idan an sayar da shi ba zai iya samu a gina wani masallacin kamar sa ba a wani waje daban to to maimakon ya zamanto kan cewar kuɗin sun tafi akan banza tun da dai me shi manufarsa ya samu sadaqatin jariya sadaka wadda take mai gudana har rasuwarsa Allah kuma ya tabbatar masa da wannan lada manufa idan aka zo aka mai da wajen ɗakin karatu kuma karatun na Allah aka zo aka sanya littafai na addinin musulunci mutane suka zo suna karatu to manufarsa ta sadaqatin jariya ta tabbata bi idnillah sai dai idan zai yiwu ya zamanto an mai da shi masallaci a wani waje to wannan min babu aula domin a ah, makwabtakan masallatai shi kansa yana daga cikin mafsada yana daga cikin abin da yake kawo barna da rashin haɗin kan al'umma to wanda ya tambayar in yana ya bayyana sosai don saboda abin nan alhukumu ala shay far'un an tasawwurihi in baka fahimci abu in baka fahimci matsala ba ba za ta iya hukunci akan ta ba to shikenan mu ci gaba ya ga idan mutum ya zo zai yi tsarkin istijmar a zai zo mana a cikin babi nan gaba adabul istijmar in mutum ya zo zai tsarki da tsarkin hoge ko takarda ko makamancin wannan da hagu zai yi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni kan cewa idan mutum yazo zai yi istinja'i kada zai istinja'i ko istijmar kada ya yi da hannunsa na dama sai da hannunsa na hagu kuma ba zai rike gabansa da hannun dama ba to anan ne shine malamai suke sabani to yaya zai idan mutum alal misali bawal ne an ce ba za ka riƙe magudanar bawalinka da hannun dama ba ko ba za ka katse ba za ka goge bawalin da hannun dama ba sauraka in baka yaya za ka kenan dole dai tun da hannun biyu ake bukata ba yadda za a yi ka ce za ka goge bawalin naka dole sai ka riƙe magudanar bawalin to in ka ce za ka riƙe magudanar bawalin da hannun hagu kaga kenan hannun dama ya zamanto da shi za ka yi ƙarfi kenan to shi ne dai malamai sun sun wasa kwakwalwa a nan wajen yadda ya kamata kowa ya yi kokarin ya kawo abin nan al a ibn hajar shi ya fitar da kulasa da yake ta wannan hanya mafi abin da yake mutum zai yi ya kamanta ya aiki da wani umarni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine idan ya tsuguna ya ɗauki dutsen ya rike dutsen da hannun dama sannan ya kama magudanar fitsarin nasa da hannun hagu sannan ya rinka gogawa a jikin dutsen ka gani bai rike da hannun dama bai rike gabar jikin nasa da hannun dama ba kuma bai yi amfani da hannun daman yayi tsarkin ba ba hannun daman ne yake kawo yake yake yake goge yake goge bawalin ba a hannun hagun ne yake goge bawalin shi hannun hagu kawai rike rike dutse yayi ba a ce ka rike dutse ba kuma <laughs> saboda sari na'am wannan bai halatta ba domin wannan ba magani ba ne na rashin lafiya ballantana a ce a yi amfani da a yi amfani da kashin raƙumi ko bawalin raƙumi an san kashin raƙumi da bawalinsa ba najasa ba ne amma dauɗa ne dauɗa ne eh, dauɗa ne ce a karanta alƙu'ayan alƙur'ani a jikin dauɗa ba idan mutum ya yi haka ana ji masa tsoron ma zai kafirka domin ka tofa karatun alƙur'ani a jikin abu wanda yake mai dauɗa yana daga cikin rashin darasta alqur'ani rashin darasta alqur'ani kuwa akwai abinda mutum zai rashin darasta alqur'ani ya fitar da shi daga cikin addinin musulunci sannan kuma wannan ba wai magani bane ballantana a ce mutum zai iya ijtihadi wa ba wanda yake abin da yake tsaye da lema a cikin gona ikon Allah ne saboda haka abinda kuma Allah ya ne abinda muke neman ijaba daga wajen Allah hanyarsa shine addu'a don haka abin da ya kamata a yi addu'a ba wani surkulla ba ba bukata bukata in ana nema mai maka akwai malamin ne da Allah ya jarabce shi da rashin lafiya mai tsanani yana nan a makka yana kwance ba shi da lafiya wannan mugun ciwon na daji kansa sa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya yayi masa Allah ya ba shi lafiya Allah ya gaggauta samun lafiya a gare shi Allah kuma ya rayar da shi ya taimaki addinin musulunci da shi domin yana daga cikin bayan Allah salihai masu kokari wajen yada sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rubutansu da karatun su kansu Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya ya inganta lafiyar jikinsa ya warkar da shi daga wannan cuta shine iko ne duka komai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ولا مريضا إلا شافيته اللهم ولا مريضا إلا شافيته اللهم اشف شيخنا محمد من مرضه اللهم آته في بدنه اللهم من عليه بالشفاء الناجئ اللهم ادمنا عليه بالشفاء العاجل واشف واشفه واشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إن وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد